السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kara haɗa fuskokin ba wannan masallaci mai albarka masallacin al-ansa da ke nan unguwar kurna karamar hukumar fage a jihar Kano tarayyar Najeriya a yau Lahadi 25 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yau kuma shi shine a shida ga watan ko shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya mun haɗu don ci gaba da tona asiri da fallasa da ake yi wa wasu mutane da suke shigo da ƙarerai da rudani da banna a cikin addinin musulunci a majalisi da ake yi a wanda aka mai taken allura ta tono garba wanda asalin zaman an fara keji na ganin ka mai jargoma ya ka dakata mun a mai da shi a shakali na littafi wannan da zarar kar a zauna kawai sai a Tura da ci gaba da kwaye masa baya da tura masa asiri da haska shi domin jama'a su gano shi su guje shi su guji sharrinsa masu rabar shari'a da ke tare da shi kuma su gano cewa wannan mutumin fatacce ne akan fata kuma yake tura su su rabu da shi a ka'ida yau yadda aka tsara ba malam bauta ba Allah ya fi bane zai gabatar da muhammad to kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma hakan ya tsara wa ma tasha'una illa an sha Allah shi kuma Allah sai ya tsara cewa shi zai fara gabatarwa saboda wasu uzurin da suka taso wa ɗan uwa wasu suna kan hanya za su karasu wasu kuma sun ba da uzuri ma gaba ɗaya ba ta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ma cikin alkhairin baki ɗaya a yanzu haka ina tare da malam Muhammad Murtaba Muhammad Annabi a wanda asalin zaman dama na shi ana bibiyar littafin da yawa shi wancan mutumin raddi raddi na iri sannan muna tare da shugabannin social media na jihar Kano saman shi shugaban Ustaz Wai Sa'ari Fage akwai shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar Fage na كونجر جماعة إزالة بدعة وإقامة السنة ما لا سي إمام فايدي جماعة منا تعليم والرسول مكتروا أتوانا سيكم ما malamai da muka karar su kuma na nan ba sai an gabatar da su da su gida in kun san a rubuce zan ba malam Muhammad Murtaba Allah isi dama fara gabatar da abin da ya samu kafin yan uwa su karu to insha Allah ta'ala su kuma su kowa daga inda wato malam ya tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya malam Murtaba gamdakatar ya dakatar da shi wajen faɗan daidai kuma ya ba mu damar saurara daidai kuma da yin الايه في العبد الله كريم قال بسم الله الحمد لله الذي شرح صدور اهل الاسلام للسنه فقالت لاتباعها وارتاحت لسماعها وابات الحكم اهل الطغيان بعد ان تمادت في نزاعها وتغلت في اتباعها بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم يا إخوة إنك هذا أتمنى مثلا في الدركة لا مسجد الأنصار أتمنى أقوى كتار البركة أكرم وتقولي أرسى ومحاضرة لأنك سارة يكتشى أي زمان فرقه وسؤال أي زمان بيو لو يوم إن شاء الله زمان فرقه أكرم وتورورة تشبهني addu'o'i na wannan bawan Allah shi Abdulbar wato ana hazabullah da yake tufkawa yake tufkawa wasu lokacin ma kuma da kansa yake warware wato shi ta tasa da yake tufkawa tafi zalibin da muka dauka muna wa kokarin ba shi amsa a cikin wannan ta allura ta sunogar ma ita ce wa bangaren tauhi akwai shi da barna sosai sosai da gaske a bangaren tauhi Ila mas'ala ta A sahaba wato sai su tarwidi da iki yada ta a cikin al'umma amma akwai tafka tafka da yawa a cikin bangaren tauhidi da la ya'lamu ha illallah da haka ne ya bayani wato irin rubuta littafin sa as-salafiyya ma asma'illahi al-husna akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai da yawa har suna ƙarya da ƙage ita sai mutum wasu qawaid shar'iyya da ke da alaka da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai da in inkarin cewa sunayen Allah ba lalle ne a garsa Qur'ani ko hadisi an ga in ka sha iska ka ji abu da za gano suna mai kyau da ga Allah an ga da wannan sabanin wato ana aqidar musulmi ta kwarai a ga ittifaqan ittifaqan wannan a aqidar musulmi ta kwarai har sunna sun yi ijma'i har sunna sun yi ijma'i mana faɗa mana karawa mai ta har sunna sun yi ijma'i a fatu qiyatul asma al husna lillahi azza wa jalla amma shi sai wai inkarin haka da ta yi bayan muka rubuta littafi a takaice a takaice ratin mun shi ne a takaice da mun so wato ƙara wani motsi wato a ga yadda ake motsi insha Allah amma sai da wai yau ki kimanin shekara guda ke wato alif bai tauna ba da ke a cikin lissafin alif bai ita tauna cikin abin da aka kawo a cikin wato akwai wasu matsaloli kuma daban da suke da alaka da tauhidi yawan magana a kan su a cikin yan kwanakin nan kan matsalar yan hakika to yana magana cewa su ba su da alaka da haƙiƙa kwata kwata an gane su ne mukulisai su ne masu a su ne muwahidun sun dan salatiya da yan tijaniya sun yi maza sun haɗe ana yaƙasta to insha Allah a cikin wannan zama na yau wato an zamu karkata akalar ita wannan muhabara daga asma'il al-husna mu tattauna wannan bangare an gane a tabbatar da cewa tsakanin ahlus sunna da su yan qadiriya wai ɗan hakika wa sun ci zuwa ga hakika an fahimta kuma sha Allah da a yanzu za mu kulla magana kan jidan magana da yake faɗa a kan iya da ya fi shuhura da wani aƙida ta hakika a cikin wani lokaci da kafin iya su akwai wato ai malaman sufanci da suka shahara da wannan aƙidu na ainihin hakika amma za mu kulla ya faɗa magana da ya gana ma a kan iya sannan kuma wato ai mu shiga kuma kawo dalilan da suke nuna cewa shi ɗan hakika dole da wanda ya kawo da awata ta ƙarya in ba haka mutum suna da alaƙa da shi. Mun ga mutu amma yayin da guluwi gairu ghairul muta'ammad ya yu zuwa shine reshe na biyu ya zama na baka fito karar ka faɗa ba amma ko a aikace ko a isharance ko a faɗake ka yi wani abu da ya jawo ake ce maka Allah ko a wannan kuncin ka daban ne haka shiga cikin rigar annabi Isa ba ba ko magana sai bi al dan su daga bakara hannasi babu ayat da aka da ta nuna shubhar a ce musu Allah ba sai bi alin kana da gu da kalma daya da ta nuna shubhar a ce masa Allah ta ciya daga gare shi kawo mana to amma rabbe ya zama kana da maganganu da za su bayu a fahimci kai Allah ne ba lalle sai ka ce kai Allah bai ko a kara zube ko a waƙe ko da larabci ko da baubauci ɗayan musamman ma da awarwar yare ne aka isti'ara ce zaurance ne ramzi ne A to aje zama ramzi ba tun da gashi jahilai sun fassara shi har sun shiga aiki dole cikin biwai ɗaya ko dai ka fito kai sharhin wannan isti'ara dan na nuna cewa suna da isti'ara to a fito a yi sharhin ta yadda jahilai za su ji na bata ai bayanin ta dalla dalla ko ya gane kai ba Allah bane na am kai ta kafa da abu da ya nuna kai Allah ne to yi bayani to kuma insha Allah shi jahilai suna da yawa da suke bata da shi wani bayan da ake da auya kawo shi da wata ya ɓatar Ashe suna da yawan zahilan a shi wani magana za su zama ga cewa ya yi magana a sa wasu alurruwi da ya kasance ba na ganganci ba ba ka ganganta ba ne kai da zarta yake magana yake cewa amma ko a aikace ko a isharance ko ko a faɗake yawanci ko a isharance ko a faɗake wani abu ya jawo aka ce maka Allah to lallai mai wannan abu da ɗin mai wannan halin wasu hukuncinsa daban ne a shari'a yana so bai alakanta maganar su su sufaye da shari'a an ce ji akan cewa ga matsayinsa a shari'a shi hukuncinsa daban ne mana abu da ke so ita hukuncinsa kafiri ne inda ya kasance abu sa isharar ka ko ko a rubuce a cikin rubuta rubutan ka an ga alama wato wata isharar ta nuna cewa kai Allah ne so lalle ne za a yi ma hukunci wato zuwa kafirci hukuncin ka daban ne a shari'a an ga har yake cewa shi irin wannan mutum ba za a ilhaƙin hukunci ba zuwa ga annabi isa ba wato da alaihi salam ko sai da ali eh abin da ka faɗa gaskiya ne dan sai da ali da kuma annabi isa da baki dan su ba su nuna wato an al'umma da suka kira kira su a matsayin Allah ba suna mutu ta ishara ba ko da kun aya ba su dauke su a matsayin Allah an gane ko aka duba anan ya tabbatar da da'awa ya ce su masu kuma nan da'awa su fito ci wa jahilai wato sharhin ramzi din da suke cikin littafan su wa yan hakikan ma su fito su mutane bayani inda shehu su ba dinga kiran sa Allah ba suna ganin cewa kamar ba haka wanda fito ci bayani wato alu musulun da suke ciki da abu ta shafi isti'ara da duk wani zaurance da jahilai su da fata za mu tabbatar cewa shi jahilai suna da yawa an ga kuma za mu tabbatar da me wato alwai dan hakika da wato ai mai rijista a wurin shehu ibrahim wanda ke da rijista ga lamba an gane za mu kunna shi ya bayar cewa shi abu saƙi ta kuma yana da ma wato an lamba a asul wato an rijista shehu ibrahim yanzu shi ma mahaifina da bai tsira ba bai ji ba bai gani ba aka ce a canje kabarin san canje shi shi ko shehu ibrahim cewa ke fahu wa muhibbi muhulisan wa nasiri amma bai faɗa ga kan malam na aujara ba duk bambamin da kake ni dinna yanzu a cikin rijistar shehu ibrahim ina da lamba da suna da adireshi da komai amma wallahi ba shehu na aujara yau to an ji shi ko cewa shi a wani ibrahim yana da rijista da komai an ga yana da rijista da suna da adireshi da komai a cikin sar wato an hakika da shehu ibrahim da shi wannan magana ta shine dalilin mu na farko da muke wato an ajjima cewa cikakken dan hakika ne wato abin da janyo sabani wato kanansa da sun san da da iya kiransa da suna yan hakika a ga wato yan tijaniya wata rigima ta duniya sai aka alakanta su da aƙida domin mai amurkushe a gani amma bisa ga haƙiƙa an gani bisa ga haƙiƙar zance cewa lallai suna da alaƙa saboda da ga ƙabiliya tijjaniya wato gidansu ɗaya an gani ila ɗakuna ne guda biyu ka shiga an gani wani allah akwai mata guda biyu a gidan an gani ga ɗaki mana gani an gani amma umarsu ɗaya an gani da asarin ba asarin na gani suna da alaƙa an fahimta to abin da yake nan ɗaki shi yake nan ɗaki biya ɗan gidan ne an fahimta yau har ma yake ishi shahari da baitin da shi ibrahim ya yi wa mahaifinsa akan cewa na sani an gani shi kansa mahaifin nasa ya yi wa shi ibrahim wa an ga ta sallama ta nuna ala da sai an samu wani mutu za mu danna mutum an gane ya rera waka da kansa su kenan an gane tsewa kansa da hujja wato ita sai tsewa kansa wato hujja da kansa da kansa shi bai ta abin da ke cewa wato an kaza kan nasiru za'imul qadiri wa huwa muhibbi mukhlisan wa nasir an gane a cikin mutuka wa huwa muhibbi shi masoyi na ne shi ma Nasiru wato an masoyi wato an ibrahim ne masoyin sa ne mukhlisan mukhlisan hakikanin masoyin sa ne sosai sosai wa nasir ko mataimakin mataimakin sa kaga mataimakin sa ne akan aikin sa na hakika mataimakin sa ne akan komai a da ake wa nasu jiko yanzu ya kuma

rubuta littafin wato mahaifin shi wannan mai magana da suna da wahil qala'idi fi mal jaddina min aqa'i wato a ce ake cewa la shakka anna ahmad al-muhtara yushbihu fi adwarihi al-barkara ومن يريد معرفة المختار فليرجع عن جواهر البحار لشيخنا العلامة النبهاني يوسف حسان النبيل عدناني wato yake cewa shi wannan mai littafi cewa la shakka babu makawa an gane babu shakku wato an nan muhammadu yushbihu fi adwarihi barkara. wato shi manzon sallallahu yana kama da wato an barkara ina wani abu da wato dalibai suke amfani shi a cikin masu wani abu mai kibiyoyi guda biyu da ake sa fensir ake ake yin da ake zanen zero da shi to sai ke cewa sallallahu wajen wa zagewa din yana kama da wannan zagayen wannan zira an gane da rabinsa wato an Allah ne an gane wani yanzu lalata sai kanta kuma rabinsa kuma mai wato an mutum abu ta hukuncin mutum da karin bayani wato a gaba da dare an sai kita wa man yurdi wa man yurdi ma arbatin mukaddu wanda yake so zai san haƙiƙanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyarji an zawahir bihari koma ga wanda wannan littafin zawahir bihar li shaykhina na shaykhu al-allamatin nabahani yusuf hassan nabil adnani an gane a nan da aka ce a kuma wannan littafin sai shi ne asalin wannan littafin ya ganta mahaifin wannan bawan Allah sai ya mana kotun din abin da ke cikin zawahir bihar a cikin littafin an ga sai dakatar da baitocin na sai kawo na su magana su ne sai tura da su duka a gaba an gane abinda maganar wata ke cewa shine yake cewa hazihi da'ira alwujudiyyar misaliya to wannan jiyan da aka baka shi ne wato ainihin hoto na da'ira an gane saman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau take ta wa annahu wa anna ma kana sallallahu alaihi wasallam barzakan bain al haqa'iq al haqqiyya to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato barzaku an gane mahada dakshin an gane bain al haqa'iq al haqqiyya wato tsakanin haqa'iq na Allah wal haqa'iq khalqiyya da kuma haqa'iq na halitta dukkanin hadina anan aka an gane da wancan ya to wancan ya so sai aka haɗu aka saji aka zama daya an gane li'annahu haqiqatul haqa'iq domin manzo Allah sallallahu alaihi shine hakikanin hakika komai in kana neman komai ka koma ga wato kan manzo Allah zaka fahimta alzami a hadikanin ta yawashi wani hada kana maqamuhu lailatul mi'raj saboda haka ne kasance wato an zama manzo Allah lailatul mi'raj lokacin da aka yi mi'raj shi zuwa sama kau al'arshi ya kasancewa wato mana a sama al'arshi a al'arshi kai ma'ana da wani su salama aka kai shi sama sai zo da akan al'arshi la Allah subhanahu wa ta'ala an ga wakad yau sai kisa wakad alimta ala al'arsha da rayat al-makhluqat ai kai ka san cewa al'arshi wa shine magarar tikewa na dukkanin halitta kisa wanda mala'ikar jibril ya zo sai shi ba zai karasa ba iyakar halitta ke iyanan suke tsayawa duk wanda ya karasa bindiga zai amma wanda sai ya hai ya wuka al'arshi an ga da wannan shi ba su ke kawo an ga wannan shi ba su ke kawo laisa fawqa al'arshi makhluqun domin ai mun san cewa babu wani abin halitta da yake kan al'arshi sai wanda yake mai ba halitta ba an ga to ya gashi wannan sai ya kasance akan al'arshi da kaza kullu asali wa ya ga muku wannan sallama ya kan al'arshi wa ya ga amma saboda wata manufa Allah ma wata muna aqida su kawai an ga fa inda istiwa'i sallallahu alaihi wasallam samma qalat al-makhluqat bi asliha wa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi istiwa'i akan al'arshi samma qalat al-makhluqat bi asliha ta haka sai dukkanin halittu suka zama tomi a kusa akan manzan Allah sallallahu ya bar duniya gaba dukkanin halittu suna kasa mala'ikun da komai duk suna kasan kasa sai ka ce wa rabbahu fawqahu sai kuma Allah sai karanta mai abu saman sa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kace ar-rahman ar to haka ba Allah yake nufi to a fahimta ba Allah yake nufi ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'iyadu billah yau sai ka cewa fasara barzakhan bainal haqqi wal khalqi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka barzakh tsakanin wato an Allah da halitta an ga duniya haɗe da surar masusa ta sura wato ta zahiri kirki kana kallon sa ka gani an gane ka gane kai dirai kamar da suke fada kai ilaji ka fahimci abin da ake yi kama kana barzakan bil ma'ana kamar yadda manzon Allah ya shine barzakh ta fuskar ma'anan ma an ga ta fuskar ma'ana ta fuskar ruhi ta fuskar ma'ana da din ya hada gaba ki daya an gane can din da nan kanta baki an fahimta da sai ta da annahu al-mawjud min al-haqqi domin shi manzon sallama wai ya samu ne wato daga Allah an gane manzon sallama ya samu ne daga Allah wani bangare ne na Allah an gane wal farqu dukkan halitta kuma na minhu sallallahu alaihi wasallam sun samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta dukkanin hadisa wai sun samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu ne kamar yadda wato Allah na hawa ta samu daga mai annabi Adam kake dukkanin ke kenan gaba kidan su alloli ne tun daga sama har ke kenan gaba kidan su babu ban kowa ɗaya ne halittafin gidan su zaki tafa huwa al-muttafiqu bi kili tasfifatayn wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya sifatu da sifofin guda biyu ana halittar da kuma mai wato an ilahantaka duk ya hada wani iya billah an ga minkin aljihata ta bangarorin duk guda biyu al suratul wa ma'ana sura da ma'ana duka al hukuma da suka hukunci za ka so ka hukunci ka ce ga Allah to sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga wa ainan bisa ga ainihin ainihin abin da ake so a ga ma duk wannan tauhidi duka fahimci abin da ake so yawa shi sai kita intaha ko to ya ka ya gama tsuro magana take cikin jawabi biha an sai yake yin ta'aliki da kansa shi mahaifin wannan mutumin sai kita qultu sai nake cewa ma wa huwa ma'ana qaulihi ta'ala shine ma'anar wa fadin sa madaukakin sarki sai ga aya ba daidai ba sai rubuta aya ba daidai ba sai kita marajal bahareni bainahuma barzakhul la yabghiya ya salam a zan rubutun ma ana an gane da an kawo aya ne da yau za a iya fahimta ta daidai ta za a fahimta ya daidai su ake cewa wato an su koma wajen wato malamai inda suke wato an rasu kuna fi ilm an gasa wato a karatu tauhidi da addini amma nan shi da suke ba addini bane ba addinin musulunci bane abin da suke abin da suke ba addinin musulunci bane sai za su fahimci addini a ba su hawa kawara ana jan ayoyi ba ne ba a za su a baki ba ne kuma a rubuta su a ne sai za a fahimci addini haka sai ke cewa intaha as-sinhaji sai sa sunan sa qoro haka shine wannan ta'liqin sunan sa ne as-sinhaji to shi daga abin sai sa yace as-sinhaji min zawahil bihar da shaykhina al-allama yusuf an-nabhani mun furo wannan ne daga lissafin shehu yusuf an-nabhani na anan min abu da al-jili shi ma ya turo ne daga littafin abdulkarim aljiri wani shaidani dan hakika wala na da wani tafi al-insani kamil du safha daya ta ta irga abin da sama da daya du safha daya ta tafi wala ta ta irga abin da da sama da guda amma shi wani mutum ganin kimar sa kuwa shi wani abdulkarim yana ganin kimar zo yin magana a gaba insha Allah qariban zo magana a wato mana a shi wani dan hakika babban dan hakika dan abdulkarim jiri da kuma littafin nasa insha Allah a ga sai shi wani mutum sai musu addu'a da shi da kuma yusuf da wani take ta faddasa Allah asrarar jami ga da Allah ya tsarkake asrarar na wannan wato imaman wani malamai a wajen an ga yi musu addu'a an faddasa Allah asrarar jami haka yake ne ita kuma amin ko da an ga take ta sun masa mara fa'ida sai su bar kawo bai take nan take da auyar da al insana lil jinyan kun ji magana ta ko kana so ka san hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafin al insani kamil lil jilani na wannan dan hakika dan Abdul Karim al Jilani an ga ko jilani duka ana fara amma ya to an jili ko jilani يو شين عبد الكريم وارث الكيلاني قال اول مواهب او شفاء او غيرها ليحضر الشفاء بيدا كدبا باشي تابو لو فرا جواهر القلائد شي من القائدي da aka buga shi tare da wato littafin alifati sira an ga safha ta 110 zuwa 113 za a ga wannan nassin magana to insha Allah to za mu tafi zuwa ga shi shi tashi mai suna al-insani kamil munasira dan wata fakara an gane ɗan kaɗan daga cikin kafirci suke cikin wannan littafin da dan kawo an gane sa qala abu karim al-dili aw dilani la'anahu Allah Allahu akbar ga ilam ayyadaka Allah yake cewa yake sani Allah ta'ala ya karfafe ka duruhin min da wani rai daga gare shi wala akhlaqa fi waqtin an kada Allah ta'ala ya kai da kai gabaran sa a cikin wani lokaci ko yayi yake da anna Allah ta'ala lamma khalaqa Muhammad cewa ka sani cewa hakika Allah ta'ala lokacin da ya halitta annabi Muhammad sallallahu min kamali da ka wato an kamala ilahiyya wa ja'alahu mazharan li ya da ya zama to shine mazhari na wato an zamala ilahiyya خلق كل حقيقة في محمد قال تعالى سيادة ذكر الحقيقة أسمى ذلك ذكر وتا حقيقة لكسر سأكا حدثة أسمى ذلك منها ذاك أسمائه ووصفاته لكسر وتا ذكر لك حقائق لا أسماء الله ووصفة ثم خلق نفس محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه يا أهل في وتوراء نمى محمد صلى الله عليه وسلم دكبي وتزاك الله سلوى نمى مقصف نفس أنبتا من اسماء الإنسان الكامل جزء إنبي صفحة جهم سندة ترى ذا أجوانا نفس وانا مغانا أقول أنا كفا وفضل الشيء وأن بتفع الإنسان كان سؤال ما إنسان ita so ka sa iya annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma da sabu to gashi mun turo magana kun duka Allah sai dalili na uku da yake tabbatar cewa wannan mutumin dan hakika ne cikakken dan hakika ne shine akwai salati da mahaifin sai abu an ga ake koya dai an ga za a ji hakikanin hakika cikin wannan salati abin da ake cewa a ciki shine wato Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayn zatil manquta wal hurufil mabsuta wal yaqutil mamlu'a bil iman wal hikma wa ala alihi wa sahbihi wa karram A ga ashahid shine ayn zat Allah ta'ala ta'ala salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zama to shine ainihin zat shine hakikanin zatin Allah haka aka fara ainihin zat haka suka fara haka ya fara Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ainihin zatin marfuta haka aka fara kaga sai kuma ba ta abu na kare gahiri ana ta ga musu cewa su ba su da alaka da hakika kaza kaza za su yaƙe ta an kai musu farmaki kaza kaza kaza sunan kaza kaza duk wani aikin banza da fitala wannan shirin ka shi to wannan salati da a gidansa ake koya a gaban salati a gidansa aka yi ba daga alqur'ani ko a gidansa ne aka yi a ga da yake so a manhajin rashin halal ya a cikin addini wani kirkiro wani abu ya kwastari mai yadda ya ga dama ya kawo shi a cikin addini a wasu asali daman ba addinin ake gwada shi yasa shi sa ake kiran wani sassana ainihin zat ainihin zat rufa da shi wannan tarkatan kada ce kamar an za ka maka haka in ya ya faɗa ya zan ce wawa muhibbi ko ba ka ba mukulisan wa nasu shi ma haka ya faɗa a shaɗu abin da yake faɗa ya kaza aka rubuta kenan uh, musadu sai bakwai in ya san ake du abu kamar na fara ta shugaban hakika din ake dan shi ma haka ya faɗa a cikin salatin sa shi ciwa to an abin da yake faɗa yake ya Allahu salli ala mazharul أي مرتبتها وسرها ثلاثا تأخذ بها مع قلوبنا إلى كمال معرفتك العيانية الشهودية كي نترقى في شهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا كي نهدي بالمشاهدة الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والأحوال الذاتية والمعارف الذاتية والزمان الذاتي والدلال الذاتي جذبا في صحو مع مشاهدة الحقيقة حتى صارت الحقائق كلها magazan bin nisbati ila mashhadina ya zalzala da wani ikram waiki a sun sa ta abin da ke ake cewa Allah ta'ala kai salati a musan mazharul uluhiyya mazharul uluhiyya dukkan su kun uluhiyya sun ta tara akan mazharul faran haka ya fada ya a cikin littafin sa wato an zawahir rasail a cikin juzu'i na biyu safha ta 702 ainihin martabatiha wa sirra ainihin martabar abin ainihin martabar uluhiyya kaga dukkanin wannan abin da matsayi na mai uluhiyya manzon sallallahu ya ta dora ita abin da ke cikin salatin duwa ga tafsirkiyat ne da ruzza ko da akwai wasu mas'aloli za mu takaita a kusa wato an wannan kai da cikin dalilan mu da suke tabbatar cewa wannan mutumin dan hakika ne shine cikin zikirin da suke koya mu rigan su du sati duk lokacin da suka samu dama sa a farar riga a fito ana tsalle tsalle ana abin a cikin wannan zikirin da suke du juma'a me ka hada su ga Allah sai me su araba su da Allah sai abin da ake faɗa a shine ana kawo wata waka ana rayata ana tsalle ana shidewa da akan cewa an san Allah ko na kabar an san Allah Allah za ka san su akwai da waye Allah da an gane ta in ta kun billahi iqaqim lam ta kun bal anta ku wani suna ta ha ku ha ku ga shan ga Allah ma ga sati an sa fara ana kasar da al'umma sannan kuma abu ana yaki da hakika kai ta kun billahi ka wai ka tsaya abu sha'anin ubangiji sallah ne kana yi ba ka zaman to ba lam ta kun aka zaman ta kuwa ma sai Allah lam takun bal anta kai bal ma bal ma kai Allah abin da ake faɗa kira bal anta ku ai kai ne ma Allah ma duka barwa Allah lam kun bal anta ya ko shine anta zillul ghaibi min asma'ihi wa shamsahu kai kai ne wato an inuwa Ka sunayen Allah ma'ana abin da suke nufi duk wata ma'ana ta sunayen Allah a kalle ka za a ganta duk wata ma'ana ta sunan Allah an a kalle ka za a kawai da a fahimci da sunayen Allah ga Allah ma wa shamsa hu ka kai ne inuwa ba kuma ranar ita ma Allah ashraqat anwaru salma fa zaharna kullaha ya kafa fi shi tadalli ma tabadda ghayra li habibin bal tabibin bar ra'ita kullama yahmilta ala rajin maliyin nahwahu fil hali hu ayyuha al aql alladhi qad hara fi idrakihi la tu'alid ana mamlukun wa fi tasrifihi kam ila kam anta anhu fi nihai bal bihi anta mashghulun wa qad tadri faqad alha hu salli ya rabbi wa sallim ala ahmad al-muqtar qaha kashif al-asrar shi ne mai in ya fara kuma a cikin wakar a a ana yaki da hakika ƙarya ce a yi tsara al'umma kada a yaudare wallahi a wani abu ake kowa sun koyo ake kawai an ga jama'a suna jin Allah a gaban su Allah Allah Allah zaka dinga jin Allah a bakin su ai kuma su Allah ne su ma su su suna a gaban Allah zaka dinga jin Allah a bakin su kamar sabon annabi kamar sabon annabi zaka dinga jin Allah a bakin su nan ko Allah zuciyar babu an ga aikin sa ne yake tabbatar cewa babu Allah a ranka an dai gyara hakkin su suka fara tsaftace gidanka tukuna ka fita fita a jama'a ko ta ko duk arawar da suke faruwa ke za ba a rashin hankali a tara jahiliya a takabbara ana ihu a takabbara ana ihu dan kuma an gama sai a sa su a kudu kawai abin zikiran kuma su fita yi kaga an zalunce su inda ana so a yaƙi abu sai a fito mai a fara ta gida an gara a fara wato yaƙar gida sannan a fita waje da shi kansa ibrahim ya san shi ma kai kawo a cikin littafin sa yake ta ƙara ba abu da arifi wato shafi da cikin arafai sun faɗa kuma ta ce arafai su ne abu shafi yan hakika masu alaƙa da hakika masu gaurance da ake faɗa an gane a sai ka faɗa kita Allah aqul wa dharul da wa ma hawa kai da ka ce Allah wa zan dharul da ka bar dukkanin mu. an gane ɗan kunta murtadan da ka ba idan kana suka kai kamala an gane kai zuwa ga wusuli ka zama ka fahimci hakikanin ka kai ka gane kai waye suka bar wato an wujudu duka abin da abin da wujudu din ya kunsa duka nan hadisa ka kyale ka bar wannan wato an magana kal ghayr dunallahi in haqqta duka nan abin da ba Allah ba in ka bi ka bi ka bi ka bi sai gane cewa adamin babu shi abin da ba Allah ba in ka bi ka bi sai gane da ashe wannan din babu shi yawanci ala tafsir wal ijma ma'ana shi wannan abin da kake tabbata gano waye shi za ka gano cewa ba shi bane Allah shi wannan da yake din ba shi bane Allah wa alam bi annaka wal awalim kullaha laulahu fi mahwin wa fi mihdal kai sani cewa kai inda dukkanin alam ga baki daya laulahu ba ban Allah fi mahawin ai ba za ka samu ba ai sai akwai Allah da kake kai magata yaushe fi mahawin fi min hilali man la wujuda li zatihi min zati duk wanda yake sance babu zatin sa ta hanyar zatin Allah fa wujuduhu laulahu ainul ba hada ai ba ban wato ana Allah ba to da samu ba da kan sai samuwa ba ma'ana wannan zaurance da zaka ji katar kana tunani me ake so ana so a ce kai din duk wani tunani na ajiye kai din Allah ne dukkanin halitta su ba su bane Allah ne an ga dukkanin halitta ba halitta ba ce gaba duk Allah Allah ne gaba ɗaya da magana iyas ta dace da wato magana su wancan kamar su mutai an ga dalilin na biyar da yake nuna cewa wannan mutum dan hakika ne shine abin da yake faɗa wato da bakinsa dukan sai faɗa kalmomi na hakika din da zamu kunna shi ya faɗa sannan mu bi magana da bayani kai abin da babu a takarda idan ka nemi ilimi daga ilimi da takarda gaskiya ne sai da shi kuma na gaban yake tabbata shi ma kuma na gabar da babu a takarda gaskiya ne kuma me shi ba za ka taɓa fahimtar su a takarda ba sai ka ji yunwa da ya ji ka hana baccin da ya hana kansa sannan ka gane mai ci yu'allimul lahu bi taqwa minan nasi man a ta'alimahu min gairi kurrasi wala hudurin lada shaykhin yu'allimuhu wala munazaratin fi dayyin birasi Taɓawa tana baka wani ilimi wanda babu a takarda wattaqullaha wa yu'allimukumullah sai ya sanar da kai abin da baka je gaban shayi ka koya ba baka buɗe takarda ba baka bi ta ba yace ju'ahu was'ar saharahu tubrik azab ai dare yayi ga ya baccin ka da munsharin ka da tusan ka shi kuma ya kwan yana Allahu akbar assalamu alaikum yana ta munajati yana kaɗi yana sai yana taqarrubi la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu Allah fa kana sam'ahu wa kana basaruhu wa kana rijluhu wa kana yadahu wa kana huwa wa anta lasta bi shay' la tujidu illar an-nawma wal kamata a ta'kulu al-an'am Ah, farkon magana ta sai yana cewa wato shi ilimi na takarda gaskiya ne sai da shi ilimin wato gaba yake tabbata su su bai suna da wato an ilimin gaba an gane ilimin gaba shi ba a littafi ake samun sa an gane sai ka sha wahala sai sai ke sa shi ilimi na gaba gaskiya ne mai shi ba za ka taba wato an fahimtar sa ba a takarda ba ka taba fahimtar sa ne ilimi na gaba ba ka taba fahimtar sa a takarda ba ma'ana abin da yake nabi ka ilimin gaba ya faɗa kalmar ta shirka ka jawo aka duba takarda ka gano wata aya ka an dora maka ka ce kafiri a to na ba ta fahimta ta haka ba kada ko aya kace ai ga shi aka ta kafiri to kai ba ni ba a gare kai za a watar ba shi za a tsafar shi ne abin da yake nufi da abin shafi ilimi na gaba sai ka sha wuyar da ya sha ka sha wahalar da ya sha sannan zaka gane me yake a ga sai ka kai irin din su zaka fahimci wato magana sa in yace kaza me yake nufi sai ka kai matsayin su zaka fahimci me abin da yake nufi har yayi ainin kawo magana da ga mutanen gurin zahiri jahilin sai canja yare sai ke faɗa irin tasa da harshen larabci an ga ake cewa la yazalu yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta ahabbahu Allah fa kana sam'ahu wa kana basarahu wa kana rijluhu wa kana yadahu wa kana huwa wa kana huwa an gani shi ba bai ta gushe bai ta kusanci zuwa ga Allah hatta ahabbahu Allah hatta Allah ta'ala bai iso shi daga makami na muhabba sai Allah ta'ala sai ya zamanto mai jinsa a sai Allah ta'ala ya zamanto mai wato ganinsa sai zama to kafarsa sai zama to hannunsa da ƙarshe mai ɗungurungun sai Allah ta haɗin sai zama huwa an ji da bakin da yake faɗa hatta kana huwa an sai zama to shi an ga amma kai magana za su ji da ilal akala an nauma ko kai mai jayayya ba abin da ka iya sai ci sai ka sai barci amma shi da ilimin gaba gashi ya kai matsayin allantaka da ilimin gaba ya kai matsayin allantaka wala iyadu billah shi kansa ibrahim ya tsanin haka kansa ya ishara a cikin maganganunsa daga ake ta fa hasulun ma yajiduhu al mushahidu wato ana abu abinda mai duban abu zai iya samun shi na anallaha laisa suwa muhammadu cewa Allah ta'ala ba kowa bane sai annan muhammadu don Allah ta'ala ba kowa bane sai annan muhammadu in za annan muhammadu kawai ai magana ta kare sai ke ta muhammadu laisa huwa Allah shi muhammadu ba shi ne Allah ba a'a shi Allah ne shi ne annan muhammadu sai muhammadu ba shi ne Allah ba a'a shi Allah shi ne annan muhammadu wai ma'ana kawai ma maganar wai wai annan muhammadu ya yau shi laisa bai haka an rawa mun shi ba shi bane kai wata bai ba kai bane an gari kai wata bai faro wai ba kai bane sorry alhamdulillah kai wata ba kai bane wai Allah a bakin sa Allah yau sai shehu sai ke fakkafa misali ki kawo misali zalika fi alamin majaz wato misalin haka ta fuskar majazi shine ma tara'ali shine abin da yake bayyana ga mutumi filmir at lokacin da ka zo kallon mudubi shine abin da yake magana cewa shin da mudubin shine kai ko kai ne da mudubin an gane ba kuma ga na sufaye da sai kana da sauki mutum wannan za ka iya fahimtar me suke kuce ba da ka zo ka a gidan madubi kake kallo ka ce kallon madubi shin da madubin wato ainihin shi ne kai ko ba kai ne shi da kai ne shi ko ba shi ne kai ko amma wanda yake da cewa kai kai ne wannan kai ne ko an ga kai kai ne madubin domin kana barin gurin wani lokaci a kaga ba an ga abin da yake da ala kai ga gidan jikin dan adam da Allah ta dama mai ko to kowa Allah an ga kai yake ne me hatta sa rabuwa ta wancan maganar wato sarkin yakin hakika ko yau shugaban ɗan kogo hatta fara kuwa kaga an koma kenan yani ya zama shi hatta mai fara huwa yawa da shi wata hakika din mai rijista ko mai lamba mai adireshi a cikin rijista ko shi branch gaban yan hakika shi ma aka yi a ga ace zuwa wasan makaranta ta kaula zuwa aka rubuta dole ka aka yi suni da shi mutumin shi sa ake faɗa wata magana cewa shi fa shi branch nan fa yana burge shi fa shi burge shi yake a lokacin da yake yan hakika ran a sai kawai kuma yake ga jahilai da su ba sa fahimtar da yake faɗa ko Allah ita ba yake shi shi branch nan burge ke shi kai ke ba yana bai kawai da waye a rusar rusar a rusar rusar da kafirci da shi ka bara suna kai ka shi da kasan ma yake dukowa wani Allah a ga za mu kunna shi fada to zai da insha Allah malami ne shi lalle ina kaddara shi a matsayin zana yana da wayewa ba irin su bane shi waye ne ba shi da gidajen shi irin nan ga suna da wayewa su abin mamaki kamar shi ne dan zamanin su sune yan zamanin sa ya bi su wayewa duka wallahi a duba rubutun rubutun zaka ga akwai wayewa da sakafar zamani kwarai a kuma ya cancanci a kaddara shi da wannan masha Allah kai kenan a gabar da ta shehu ibrahim din da ake magana akan sa yana da wayewa da sakafar zamani kuma ya tantance mai ta kadara shi da wannan an ka zuwa zuwa ga cewa akwai wayewa mana zakin Allah da ake duk wayewa ne an ga kada kake a matakin shari'a kake cikin duhu an ga an hudu da abu da duhun kai amma kai wasu da zaka komai farwai an ka rubuta rubuta ta ce ne akwai wayewa akwai gwanin yana burge shi to daga cikin dalilan mu na shida shine kuma ga rubuta rubutan mahaifinsa za ga wato ƙarin hasse game da hakika bayan abin da muka kawo a ainihin baya shi ya sun ta cikin anwaru babu ya shi cikin asararu babu ya shi cikin azkaru babu ya shi cikin ahwalu ko a ina kada yake shau ko a ina kada yake bai kamata sa ba cikin ashwaqu babu ya shi cikin azwaqu babu ya shi cikin ta haƙiƙu babu ya shi shuhudin shehu ko a ina sun ga ma'ana shuhudin shehu ko a ina. su na shehu ya yi tajalli a ko a ina duk shehu a buƙatar da tajalli saboda an narke an yi fana shuhudin shehu ko a ina ko a ina ke ganin shehu saboda kuma ya narke ya zama shehu shuhudin ko shau ko a ina kada yake shau ko a ina Wani yake bai kamata sa ba yau sai kita yana iko da kumfa ya kun amirul auliya yake tun azal habaran ama'u abun da ba mai da da shi a ina ba na da kai ita a cikin ya kudin da ake magana a shawo ne yake Ku kuma san cewa Allah ta'ala da muka yi imani shi ne yake da kun fayo su kuma Allah su gashi nan an gane shi Allah su gashi nan ba shi ibrahim haka ya faɗa a kan shi ma na da ba kada shi Ibrahim kaga in za su samu sabani akan irin wannan ce samu sabani Allah shi yake da kaza Allah mu shi yake da za a samu sabani wannan za a samu jayya a samu rigima tsakanin haka yau sha ban shewa yake fara yake dawo isa sadri thumma bil azkari wa lima la wa qadmu li abin anwari وبالحقائق وبالمعارف والسر السر السر والعوارف حملت سر خاتم الولاية جمعت بين الذوق والدراية أنشدني لسان حال الدار تحدثا بنفحات الباري امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصريف كبلا معنا وي الله وي في كنسا كنا شنو شنو الله شاكي بس كنسا da ilimi cikakken ilimi a wasu tasiri da kuma jujjuya al'amara shi tasiri in kultu kun duk lokacin da ce ma wa abu kun yakun bila tafsiri zai kasance take nan babu tafsiri sauka kaza ko sai nan gaba a ina cewa ita sai zai kasance haru ba ina ma amuru za a rashin an yasa da hudu umburu dan Allah umburu dan Allah kalle da al'amuran su kasance a bakun a cikin rubutu sukan ta kuma ana magana ta tauhidi wai suna malaman tauhidi an shi a gidan su duk Afirka su su ne walmatin an gane shi sa ake so da tabbatar da cewa tauhidin wato wato alwajen tauhid tauhidin musulunci ko ka tauhidi na so kuma cewa tauhidi ba sana nufin wai kade ta Allah ba idan ka kade ta Allah da wata ma'anar daban ma'ana kowa Allah da kaga an kade ta Allah kowa Allah to kaga da an kade ta ke suka ce an kade ta Allah la ilaha illa to fa Allah ba fa Allah da kake imani da shi ba lokacin sun ce Allah ba fa Allah da kake imani da shi ba kowa Allah la ilaha babu wani Allah sai Allah a shi Allah da ake bauta ba shi ake bauta ma'ana shi ne la ilaha shi Allah da ake bauta gunkin ko bishiyar ko kome ba shi bane Allah ake bauta shi ne la ilaha illallah duk lokacin suna cewa la ilaha illallah fa dukkan wani usulubi na la ilaha illallah ba la ilaha illallah musulmi suke ba shi sa mahaifinsa yake faɗa yake ta tamkini zan tamkini babu ya shi talwini babu kamatarsa tasrifi babu kamatarsa shugaban duka abdul qadiri ne shugaban duka sai ce tasrifi babu kamata duk shin wani babu kamata ko zan tasrifi wani duk juya al'amara sai da iko kun ko wani ga dama wani wani ma sai wani talib a tuke shi ko ya tambari da abin shi

iko waje duka ya sani a sani na sa abdulkadir ya tsara sa abu kuma ba sai ki ga adadin arubai a dukkanin abin da ita sai bayyana a ban aka duka ya sani adadin zawha dukkanin wani zawha dukkan wani jiki dukkan wani jiki duka ya sani yawa sai ki ga adadin kalmomi ya sani ya kirge abdulkadir ya tsara sa abu kuma ba rana ta zo ta gidanarsa shekara ta zo ta gidanarsa mako ya zo gidanarsa ka'aba ta zo ta gidanarsa ta kewaye abdulkadir ya tsara sa kuma ba sammai kasai sun so masa a cikin tafin iko nasa sammai kasai sun so masa a cikin tafin iko nasa koyin kuciya kanka tasa sa ga abdulkadir mana abin da ke nufi cewa ta duniya da hada sama sammai da kasai kamar wato anin kwan abin da yake auren shi duk mana kamar da kace ba komai yake kamar ba ƙarin kwai yake na wakilciya a hannun shi kamar da kace in duka ta ba a bakin komai za a ce ya san abu ya san rairai ya san duk ai ai kamar kwai suka ba a sanye da mota dan abin da ya kai rubuta ne sanar da rubutun ajali dole sai ka koyi sosai a wajen fahimtar da ai suke faɗa ke ta kufa da su cin iko da sa ruwan kufa da su cin ikon shi a tsadar zancen musa a gabanansa ma zancen musa kake da shi yayi magana sai a ce a gabansa mu da qur'ani ba a ce da akwai wani ba ko kaga asali ka kira shi ke nuna cewa wa sai kita rabon fidiya a ido nasa aka saukar abulkani mana kan idan sa aka saukar da rabon fidiya mana a cikin mai sanin sa da komai yana kallo aka saukar da malakan ya yi sauko da mai rabon fidiya din na na annabi ibrahim aka yanka duka a gaban sa aka yi ya zara sa a bakin ba sai wasu an dalili na bakwai da yake tabbatar da cewa wayannan mutanen yan hakika ne shine magana ake wato wato mana an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta suka hayyako sai an zagi manzon manzo ga asalin cutar eh, su da suka maganin haka yake fara su suka maganin su magani su ne kaza su ne kaza har lakta akan guluwi da shar'anta da duk wani alama ina ka ta ai ai kana magana guluwi suka fara kasa gidan ba kasa gidan game da guluwi sannan ka zo kana magana don kana magana da zagin manzo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam so ba su rasa wannan cutar a sun za mu yanzu yanzu na insha Allah shi wa sun ta faɗa a cikin waƙen da cewa alhamdu mu gode ubangiji a bisa ni'imar sa aji aji sallah sallah zakka azumi haji tauhidi abdul qadir kowa bi ba zai kuna ba duk wanda ya bi shi ba zai shiga wuta ba ya wasu ki tafsiran Allah ga Muhammadu yardar Allah ga Muhammadu alayen saji da Ahmad bayan abdul qadir kiran Allah ga Muhammadu da salatin da alayensa ba zai tabbata sai an fara yi wa abdul qadir sannan za a yi wa Sanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alayen kaga na a wajen su da abdul qadir ya faɗa wannan da kan kuma rubutu ne da azumi da babu wata mun yi adalci ne kuma mun suko kan sama karanta mai da mai bayan amma za ka iya sa kisra a na saka ce bayan duk zai iya ɗauka amma mun karanta da bayan a a wuce a haka ita mi godiya ga ubangiji abu sani imar da aji aji ya kawo ɗahe ya aji ya kawo abu kadiri ya tsira sa abu sun ba jilani babu takaddama tun lotun ba ƙasa ba sama Allah ta'ala mai sama ya shugaba abu kadiri ya tsara sa abu kuma ba kun ba san ba aka shiga shugaba kace shine shugaba duk gaba ɗaya sai ya ainihin kawo ita yana kallo aka yo kasa yana kallo aka yo bisa a cikin halarsa ta can ƙasa subhanaka abdul qadir ya tsere sa a cikin maza har san je ka suke suke cewa habaratul qudus a can sama karkashin al'arshin mai sama a gaban dahe an sallama an kaddama abdul qadir habaratul qudus a can sama karkashin al'arshin mai sama da Hausa ake magana a gaban dahe an sallama an kaddama abdul a gaban manzon sallallahu wa an shugaban sa shine gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kana magana zaki ai ga zaki ana zagi a cikin abin a cikin gidan kun da kuna yi sai a ga wata da kuma na kokarin a ga al'umma cikin halin da ku ku kariya ku makaranta ne hakikanin makaranta inda musulunci za a zuwa a musulunci hakikanin musulunci ma'anar kalma a islam a zuwa a musulunci amma wannan ba musulunci ba ne a mutum mutuncin addinin musulunci tun mutuncin addinin musulunci muna ƙara mana maimaita لا يبين أنها كيف يبدا وإذا تفما قطعوا في الشرع والغرب فالخلع تو الحبيب السبوتي والوتكاذا إلى ما كتب من كذبا برمكة إلا الشم شبان سأكون أقرد الشم وهلا تتكيا جاكوس بيوكي شنان تداو أجاء بيوكي شنان تداو دوانا وحدا تداو كل هذا الشيء ده وحدا موضوع الحبيب أكي موضوع دو أنزل أجاء بيوكي شنان تداو فشي أكي بوكي يوم تتكا ولما لا وعين اليوم عين محمد دول أقول لك za ba haka ba alhalin ni ne a yau ni ne a annabi muhammad ko shi a annabi muhammad shi yasa lokacin da suke wani malami wato a nan garin shakar umar zuba lokacin da suke rashin a gaban sun da suna fara annabi sun da suna fara ba ko ba an da wani a ko suka na cewa ai ita so ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ga wannan mutum a hoto alhamdulillah ba Allah sai ta ce cewa ai adam hote shine wannan kai ya ba muna nan mu gudu cewa wani muna da ubaya wani muna da ubaya ita da mara zaji ga shi zaji ya ba ta ba duba halitta ka ya akwai abokin ka ne ai bai kamata a ce ka yi masa haka ba misali a ran kasan cewa ya yi fito to ina kuma ga mai annabi kuma sallallahu alaihi ta ce wa ainihin yau ba ainihin Muhammad rasuluhu fi haikali wa ruwa shi zuwa nan wato maganganun na batanci game da addinin Allah batanci a bisa wato Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa shi wanda mutum yake ta shi birge ce shi wannan Ibrahim zuciyar shi yana da wahayi akwai shi wahayi wajen iya zagi a zagi Allah a zunan zan Allah yana da wa'i rubutun su suna burge saboda akwai wayewa su ko da yan hakiyar da yake rigima shi da yana rigima su bane a zuciya wani wani abu a cikin wasu da yake shiga su ke. su a kan za ba sa yin ka a kan ilimi shi ne saboda a wasan kana bitan maganganun su za ki ne jerki karatu su kula su nasu su kula su kula su da alƙalai da su je makaranta ba shi ne abin da yake gaya da kuma cewa ko tsarama da yanka na duniya suka ginda shi sai aka ɗauko wannan wannan ake yaƙar da shi amma da a dunkule suke a dunkule suke suke harkoki cewa ala suna zargi da kariya da ne musamman shi wannan a shugaban ɗan koro a shi ne zagaba wajen yi wa ala suna zargi da kare waɗannan maganar kafin shi ta bayan in za ka iya tunawa kai tsoro da shi ake musamman ɗan haira ɗin da yake magana shi ne limamu wajen kai hari da ahal shi ne limamu a duk najeriya ba inda za a zuwa wajen kare hakika kuma sai ba ka wata jama'a kai wa ɗan hakika wani sai hankali zai ga wannan sai hankali zai ga wannan sai hankali zai ga wannan sai hankali zai ga wannan da kuma da kuma gaskiya ne abin da ya abin da zana shara da lokaci ya kawo jiki kafin mu halaka wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa Allah ya saka wa Sheikh Abu Muhammad Muhammad Murtaza Muhammad Annabi da mafi cikin alkhairi a gaskiya bayanan da malam Annabi ya dauko ina sauraron bayanan ina kallon hanya a zuciyata ina addu'ar kar Allah ya iso da su waɗanda muke tsammanin isowar saboda gaskiya ba na son a katse bayanan ne ya ɗauko saboda matukar mahimmancin kun ga mutumin nan in ba ku tsaya kun fahimce shi da kyau ba wallahi shi yasa yake batar da jahilai kawai sai ya ɗauko magana sai ya kauce ya biris ya san kuma akwai abin a aljihunsa sai ya ta zifan masu wannan abin saboda ya karkatar da hankalin mutane tun da yanzu a yanzu wannan ce kasuwar da yake so ku duba duk ya san da wannan abin fa da aka karanto na gidansu ya san akwai hakikar a cikin gidansu to amma da yake ya san mabiyan nasu jahilai ne ya ɗauka mu ba haka muke sirrin ga bayani yana tafkar ɗan hakikan saboda me ya kautar da hankalin mutane a ce ai ya ba wa annabi kariya to ai in za ka ba wa annabi kariya sai ka fara da cikin gida ko tunda addinin ma sallah aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma cewa kai wa anzir ta kan akrabi sai ka fara da gida tukun kafin ka fito waje ya za a yi gida zai koshi ba ka dauka ka kai waje kun ga idan kuka ji maganar ta farko da aka fara kunnawa da yake yake nuna wanda ya yi nuni ko a magana ko ishara ko wani abin nan da yake nuna cewa shi Allah ne ya saukar da hukuncin kafirci a kansa kun ga yanzu ya saukar da wannan hukuncin na kafirci a kan mahaifinsa da yawa innan mamman ba mu muka saukar da hukuncin ba maganar ka kawai muka ɗauko muka tsora a kan hukuncin da kai muka ɗauko muka tsora a kan maganganun mahaifinka kaga shi kenan idan za ku iya tunawa a wata tsaron kifi na ganin ka mai zarko wanda aka yi a can tsallake bayan gt shagwalar kabir ya yi magana sai ya kawo sunan shi ba zan nasu sai ya mai addu'a ta rahama sai na ce a ni ban yadda da wannan addu'a da aka rai ba saboda Allah cikin alqur'ani wato bai kamata ba a ringa nema wa mushrikai gafara wani ya rubuto min takarda to malam shi mushriki ne kuma a gurin ma na kawo dalili na kawo wasu daga cikin wayannan baitocin na ce wanda ya wannan magana a ce mai a nema mai wata addu'a ta abin nan ai kamar shi Allah ya mu'amalance shi da irin abin da ya kawai ne magana ta gaskiya in ba ka bai na magana ta mu ai dole ya taba ki baban na shakka da ta ahmad bamba da ya ce dole a zo a ɗauko maganar aƙida a cigaba da karantar da ita maganar aƙida sai an dawo izalar da izala mai barkono wannan shi ne maganar gaskiya sai an daina wannan mujamalar yanzu mujamala muke yi ga hukunci wai saboda ai wani ana tare da ba za a ɗora hukuncin ba kuma ya yi daidai da a ɗora da to ai saboda sai ta haka haka haka malam maganar aƙida ce ta Allah ce ba ta samu ba in baka yi ba ma sai Allah ya tafiyar da kai ya kawo inda za su yi saboda haka maganar aƙida ce kawai wannan mutumin ya yi barna ya yi buzzo ya tabbatar da aƙidar su ta wadatul wujud ya tabbatar da aƙidar su ta haƙiƙa ya tabbatar da shi ma ɗan haƙiƙa ne kuma a zahiri dai a iya sanin ba mu gani a rubuce ko mun ji a kafin inda ya tuba ba ko su ba su fito sun gaya mana aya kulla ko ba san da ya zo mutuwa ya gaya mana ya tuba ba su gaya mana haka ba tun da kuma su gaya mana ya tuba muna nan akan wannan hukuncin da shi ya yi wa babansa to ba baban ba duk wanda yake da irin wannan akidar magana ta gaskiya guda ɗaya ce An ne ne bakin arne kuma akidar ta shigo mu ba sani ba tana nan a cikin mawaƙan mu na mandira mandiran nan ya ta suke yi ba dare ba wanda suke biyu suka bibiyi muhadara da muka yi akan su yan hakika din ta tsamajiyar kan hanya sun ji mun kakkawa misalai da baitocin duk kuma kun iya su baitocin wani ma yana faɗa bai san ma yake cewa ba sai da aka an karanta mutum sai oh, hoto a sai abin da nake faɗa ki wani da larabci wani da hausa duk a nan garin ake yi wannan maganar da ya kawo na cewa shi annabi muhammad shine allah a allah ne annabi muhammad a nan garin mawaki ma ya faɗe ta da hausa kuma muna wa, muna maimaitawa muna nan gaji ka zama shi ya zama kai ka zauna a shi ya zauna a kai ka narke a shi ya narke a kai ka tafi a shi ya tafi a kai kai masa ya yi maka ka zo da shi ya zo da kai duk me ake nufi da wannan kalmomi ta wancan tangarorin da yake da larabci me ake nufi la ilaha illallah allah la huwa illa huwa allah me ake nufi da ita sai ga wasu kuma ya ce a halittu na gaza ila da cin sama la la huwa illa huwa kuma yana da wani bayan kafin kika ce biya wasu sani ba kana cewa babu wani abu da yake saman mai sai shi Allah ne duk wani abu da ka gani saman mai Allah ne abu da kake cewa ke kuma haka za a zo ana ta abin nan ana yau da abin a cikin ga wannan da kansa ba ya tabbatar da ba Allah shi ce baya sama baya kasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa Ya ce ba da ba zama ne haka ya ce kenan ba Allah haka fa yace a garin nan ba wanda ya mai da martani su ne masoya Allah su ne masoya manzon Allah kuma a ina to irin wayannan karatu shine abu da yake fito da ilimi yake bayyana gaskiya ya haska wa mutane yanzu ya rage waɗanda suke gindin mutanen nan su gano wallahi halakar da su za su ku rabu da su ku zo ku rike abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu wata shari'a in ba abin manzon Allah ba in tudi'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagh mubin ba wanda zaka muka samu shari'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai ta kawo inda Allah ya ce a bishi za a samu shari'a mu kuma ga cikin kawo inda Allah ya ce a abu manzon Allah za a samu shari'a to da haka kana kowa ma da da'u kullu qawlin inda kauli muhammadin fa ma aminu fi dinihi ka mubadiri duk wannan shirbicin da tarkatan da aka kawo da su shehuwa da su shehuwa ne dukkan zubar da su an zo maganar manzan Allah duk wancan zancen banza ne abin da wannan baitin yake cewa kenan kuma su suke cewa baitin nasu mun yadda nasu ne to ga abin da baitin ku yace da ruhul qawli inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ma aminu fi dinihi ka mubadiri aminu fi dinihi alladhi kana ala sunnah al kuma to wanda kuma yake alaƙar sunna ko da wani irin suna ya kira ku kanshi tijaniya ya ba kanshi kadiriya ya ba kanshi kai ko ya ce wa kansa ahlus sunna in dai yana kan abin da ba sunna din ba a aikace i'tiqadan wa amalan wa qawlan kariya yake yi ba a sunna bane shi dole mu kiyaye wannan ka'idar abu na karshe akwai wani abu da ya faɗa cewa da ya jawo aya wa taqullaha wa yu'allimukumullah dan ya nuna muku cewa akwai wani ilimin da ba sai ka je ka karanta ba ilimi ne na gaba ka sha sha wahala ka yi waye abin da yake nufi da ake nufi da wahala wannan tarbiyyar ta da suke yi wanda mun yi bayanin ta cikin wancan darasi na tunajiyar kan hanya wannan halar da ake sai amma tarbiyyar harutu da lasutu da lahutu in ka gama wannan ka samu shi kenan ilimi na gaba to in har akwai wata takawa da za ta sa dalilin ta a baka ilimi ba tare da an karantar da kai ba ai da babu wanda zai samu irin wannan sai manzon Allah subhanahu wa ta'ala don babu mai takawa huwa alal islam amma shi ma wahayi ake sauko mai da shi kuma da aka zo ba shi wahayin ma sai an matsa shi an ba shi wahala haka ya ce hatta balaga min min jihar sai da na galabaita waye ne kuma kun ga wannan maganar ma fa tana ƙara tabbatar da cewa suna titi ta kansu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga manzon Allah shi ga yadda ake ba shi ilimin amma su suna da wata hanyar da ta fi manzon Allah za a ba su cikin ruwan sanyi kawai kayan takawa irin ta su takawa kawai shi kenan sai ka tashi an baka ilimi kana da damar ka halatta ko ka haramta ko ka sanya yadda kake so a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta da nuna mana karya karya sai ba mu ikon kauce mata da yakarta Allah ya ƙara mana ikhlasi a cikin dukkanin abin da muke yi kuma da kuma Allah ya ƙara mana irin a sannan littafin da aka yi wa shi wannan mutumin raddi mai suna fasu rabbil a'la littafin da aka mai raddi wanda dan uwa malam annabi ya mai raddi yana nan a waje yana da kyau ɗalibai dan uwana na musiya in ka duba ka je gida ka duba a nace za ka samu fawari kwarai da gaske dan shi kansa gogon kamar yadda na sha gaya mana sanda aka kai masa littafin ya karanta ya ce karya ne ba ba na shi ne rubuta littafin ba wai da sani ne ya rubuta sai ya a bayan na saboda ya ga larabcin da yake cewa ya iya karyar banza ce an nuna mai bai iya ba maganar addini kuma dama ba su san shi ba ba addini ake koya musu ba an bai wata wata sai cewa ya ta sani ne ya rubuta littafin sai ya a bayan annabi malam haka sunna take dan karamin yawa magana sai ka ji cewa kamar zaman da ya a cikin sunnar kenan ai haka gaskiya take ba ta canzawa wallahi lalle ta littafin yana da matukar muhimmanci yana nan a wani in ka samu cikin ruwa su kuma sai su gaya maka farashin wannan ne bayan sallama ya ce malam ina neman addu'a Allah ya ba ni lafiya dan ina fama da rashin lafiya Allah ya saka malam da sauran musulmi da alkhairi Allah ya kai malam da lafiya to muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ma nan daga ni har malam kowa ba mu da lafiya da gaba muna roƙon dukkanin mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa rashin lafiya ya zama kafara a gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mana lafiyar mu aiki ta wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan kuma yake cewa yana neman a taya shi da addu'a ya sai babur an ɗauke masa a kofar gida sannan kuma ya sai kaya ya tura wani gari nan ma motar ta lallace yanzu haka da bai sanya wani hali kayan suke ciki ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bayyana maka wato abin da aka ɗauke idan kuma wato ya tafi kenan Allah ya yi maka da wanda ya fi shi alkhairi wannan dukiya kuma da ka tura Allah ya tsare ta Allah ya ƙara haɓaka arzikinka da namu baki ɗaya da sa mu yi amfani da shi ta yadda Allah yake so subhanahu wa ta'ala to dukkanin dai masu addu'o'i akwai yan uwa masu sana'o'i da masu aiki da dukkanin mu Allah ya sanya albarka a rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da muke yi da sana'o'in mu da cinikayyar mu Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka a rayuwar mu baki ɗaya Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri da fitintunu Allah ya tsare mu fitintunun duniya da lahira Allah ya amintar da mu duniya da lahira Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali za mu ba wa ladan ya kiran sallah idan akwai mai tambaya daya biyu sai a ba malami amsa idan babu kuma sai mu tashi sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh